بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذا متاشي درسي نتلاتين دبيركو شكين بداية المجتهد ونهاية المقتصد نا الإمام ابن رشد رحمة الله عليه آه يو عشرين دهدو قوة بالقيدة hijira ta 1440 ga watan bakwai shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi albabu sani ko eh, ita ce almas'alatu saniya kenan ko a cikin kitabul tayammu na'am fi ma'rifati man tajuzu lahu tahara bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المؤلف رحمه الله الباب الثاني في معرفة من تجوز له الطهارة نعم يتي الباب الثاني باب نبي في معرفة من تجوز له الطهارة أتكن سن وندا الطهارة يتونن طهارة الإنن للأهد تكي حالتا أجريش wane ne zai iya yin wannan tsahara? wa amma man tajuzu lahu hadhihi tsahara. to amma dangane da wanda wannan tsahara take halatta a gare shi fa ajma'a ulama'u to malamai sun yi ijma'i ala annaha tajuzu li ithnayn kan cewar ta halatta ga mutum biyu wannan mahallin zai kawo maka mahallin ijma' sannan mahallul mukhtalaf fihi lil marid wal musafir ga mara lafiya والمسافر da matafiyi idan dukkan kowanne daga cikinsu suka rasa ruwa na'am Amma sun yi sabani a cikin arba a cikin guda hudu fil marid المريض al-ma'a wa yakhafu min isti'malihi Mara lafiya da ya samu ruwa amma yana jin tsoron amfani da shi fil hadiri ya al ma da kuma mazaunin gida ba matafiyi ba wanda ya rasa ruwa ko hmm. وفي musafir ya ji الماء da kuma lafiyayye amma kuma matafiyi da ya samu ruwa fayamna'uhu min alwusul ilayhi khawf sai tsoro ya hana shi isuwa ya zuwa ga wannan ruwan in ma tsoron samuwar wani abu ko tsoron rashin wani abu samuwar tsoron wani abu samuwar cewar akwai wato wata dabba daman daji wani zaki da yake daidai da sai ya ƙetare wajen zai kai yanda ruwan yake ko kuma maciji ko makamancin wannan ko kuma yana jin tsoron cewar zai rasa wani abu in ya tafi neman ruwan dukiyarsa za ta salwanta zai bar kudinsa zai bar motarsa a waje wanda yake babu aminci hmm. da ya eh, macijiyar ba eh. na eh. to kunga wannan na batun hauf dinnan a wato wannan shi wannan sha wannan sha mahallu khilaf ne yana da lafiya kuma matafiyi ne ya samu ruwa kaga a cikin surar da ba a taimama kenan mahallul ijma' din tunda mahallul ijma' din nan al-marid musafir lam yajid al hmm? to wannan kuwa gashi akasin sani a akasin mara lafiya ne amma shi musafir ne kuma amma ya samu ruwa sai dai ba zai iya amfani da shi ba saboda tsoron zuwa ya zuwa gare shi na'am wabillazi ya khafu min isti'malihi min shidda silbar. da kuma wanda yake jin tsoron amfani da ruwan saboda tsananin sanyi ga ruwan gashi zai iya amfani da shi amma yana jin tsoron in yi amfani yana jin tsoron amfanin da shin saboda tsananin sanyi na'am wannan suwar guda hudu kenan ko na'am fa amma al-marid alladhi yajidu al-ma'a wa yakhafu min istimalihi amma mara lafiya wanda yake ya samu ruwa amma kuma yana jin tsoron amfani da shi qala al-jumhur to Jumhurun malamai sai suka ce yajuzu tayammum lahu to ya halatta taimama ta halatta a gare shi yawanci to suna tahdidin kawai da muka sani abinda suke tahdidin tsoron amfani da shi shine yana jin tsoron a karuwar rashin lafiya ko jinkirin waraka ko faruwar wata rashin lafiya eh? kamar yana mura yana jin tsoron yin amfani da ruwa zai yi zazzabi ko kuma zai muran ba babu dacin bayan yi eh ko dacin bayan yi amma wannan lafiyayye ne ai ba shi da lafiya wannan ana maganan mara lafiya ne ala za a iya cewa kamar mai malaria yana tsoron in yi amfani da ruwan to kuma mura za ta karo akan mai shine ziyada tumaro ko ta akhuru in jikirin waraka ko kuma hudutu maradin a akar na'am wakazalika sahih hakanan lafiyayye wanda yake jin tsoron halaka ko kuma wato rashin lafiya mai tsanani saboda sanyin ruwa haka nan ma wanda yake jin tsoron fita ya zuwa ga samun ruwa sai dai mafiya su sai dai mafiya yawan waɗannan wato mafi su sun wajabta masa wato al'i'adata ramuwar sallar idan ya samu ruwa a cikin jumhur din waƙala a ta ibn abi rabah ya ce ya mara lafiya da ma wanda ba wanda yake da ba wanda yake mara lafiyar ba to lafiyayye idan dai ya samu ruwa ba zai yi alwala ba ai ba zai taimama ba wa amma al hadir sahih to kun ji sabani akan al-marid kenan amma a alhadar sahih mazaunin gida ba matafiyi ba a sahih lafiyayye ba mara lafiya ba wanda ya rasa ruwa to malik da shafi'i sun tafiya zuwa ga halaccin taimama a gare shi Wakala Abu Hanifa. Abu Hanifa ku ya ce. La ya ju taimu al-hadir sahih. Taimama ba ta halatta ga mazaunin gida lafiyayye. Wa in ajimal ma. Ko da ya rasa ruwa. Wa sababu ikhtilafihim fi hadhihi al-masail al-arba'a. To sa dalilin sabanin a cikin waɗannan mas'aloli guda hudu. Allati hiya qawaidu hadha al-bab. Wanda ita ce sune wato matattaran ƙa'idar wannan babi. amma fil marid alladhi yakhafu min istimal al-ma'i amma mara lafiya wanda yake jin tsoron amfani da ruwa fa huwa ikhtilafuhum to shi ne dalilin saɓaninsu ne Hal halfil ayati mahazufin muƙaddar shin akwai wani akwai abin da aka shafe a cikin ayar wanda ake kaddara shi a cikin faɗin Allah ta'ala wa in kuntum marada aw ala safar wa in kuntum marada aw ala safar akwai abin da ake kaddarawa hmm? wanda ya gani wanda yake ganin cewar akwai abin da aka shafi a cikin ayar kuma abin da ake kaddarawa zancen idan kun kasance marasa lafiya ba kwa samun ikon amfani da ruwa ta ga wannan muƙaddar eh. kuma damirin da yake a cikin faɗin Allah ta'ala falam ji duma'an, kuma ba ku samu ruwa ba wannan yana komawa alal musafir kan matafiyi ne faqad kaɗai, to sai ya halatta taimama ga mara lafiya to wanda yake jin tsoron amfani da ruwa kuma ra'a anna dhamira fi falam tajidu wanda kuma yake ganin cewa abdamir a cikin falam tajidu ma'an ya'udu ala al wal musafir ma'an yana koma ya zuwa ga mara lafiya da kuma matafiyi tare wa annahu laysa fil ayati kuma wani yana ganin cewa babu abin da aka shafe a cikin ayar lam yujiz lil marid idza wajada al ma'a to wannan baya halatta baya halatta taimama ga mara lafiya idan ya samu ruwa yace ba zai yi ba saboda babu a kawai a cewa aka yi wa in kuntun marbawa ala safarin wa lam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba haka aka ce saboda haka in dai akwai ruwa ba shi ne dalilin al-ikhtilaf wanda shine a afa kenan ko sai dai daga cikin abin da su jamhur suke a ƙara ƙarfafa hujjarsu shi ne. cewar a wanda ya samu ruwa amma ba zai yana jin tsoron halaka ba zai yi amfani da shi ba hukuncin marar ruwan ne don me amfanin ka samu ruwa kuma ba za ka yi amfani da shi ba ba ka samu ruwa ba eh duk wanda za a iya kakawa duk domin istina da kuma asalin hadisin abdullahi bin amr bin hadisin amr bin al da ya yi ya tare da abokansa akwai ruwa ya taimama ya ji tsoron halaka akwai ruwa ya na ba sai ji tsoron halaka sai ya taimama sai ya karanta Allah ta'ala ya ce wala an anfusakum wala kutulu bi aydikum ila a wala taqtulu anfusakum ya kafa hujja da wannan kaga wannan za a iya kafa hujja da shi lil jamhur na'am eh yace qataluhu qatalahumullah na'am wa amma sababu ikhtilafihim fil hadir alladhi ya'dimu al-ma' amma sababin sabanin su a cikin mazaunin gida wanda ya rasa ruwa فاحتمال الضمير الذي في قوله تعالى to zai to shine fuskar ma'anar damirin da ke cikin fadin Allah ta'ala falam tajidu ma'an falam tajidu ma'an abdamir din wani damir yake nufi alwaw wawul jam'i an ya'uda ala asnafil mudisi ya koma ya zuwa ga wato jinsi nau'i daban-daban na marasa sarki a'ani ina nufi alhadirina wal musafirin wato mazauna gida wal musafirin da matafiya Au ala al na faqat ko kuma akan matafiya kadai faman ra'ahu a'idan ala jami'i asnaf al muhdisin to wanda yaga cewa wannan ya koma akan dukkan nau'i na masu hadisi wato masu marasa tsarki ajazar tayammum hadirin sai halatta taimama ga mazaunan gida wa man ra'ahu 'aidan 'ala al faqat wanda kuma ya ganshi yake ganin cewa wannan damirin ya koma ne akan matafiya kadai aw alal marda musafirin ko kuma ya koma ne akan al marda marasa lafiya wal musafirin da matafiya lam yujizi tayammum lil hadir alladhi adima ma to sai ce mazaunin gida wanda ya rasa ruwa ba zai yi alwala ba abu hanifa ke wa amma sababu min ma amma dalilin sabanin su a cikin wanda ke jin tsoron zuwa ya zuwa ga ruwa فاختلافهم على قياسه ala man azima al-ma'a to wannan sabanin su ne a cikin shin za a iya yi masa kiyasi akan wanda ya rasa ruwa ko ba za a iya ba wa kadhalika ikhtilafuhum fi sahih yakhafu min bard al-ma' haka nan ma sabanin su akan lafiyayyen mutum wanda ke jin tsoron sanyin ruwa السبب فيه دليل wannan sabanin nasu واختلافهم في قياسه على المريض shine sabanin su wajen yi masa kiyasi akan mara lafiya alladhi yakhafu min isti'mal alma wanda yake jin tsoron yin amfani da ruwa za a iya kiyasin mara lafiya da mai lafiya hmm? saboda kan cewa kowannen su yana jin tsoron amfani da ruwa na'am وقد رجح مذهبهم القائلون بجواز التيمم للمريض بحديث جابر وقد رجحت هنا وقد وقد رجح مذهبهم القائلون نعم وقد رجع القائلون ما سفدي ما ستفيا ما سفدين halarcin taimama ga mara lafiya sun rinjayar da eh wato masu faɗi cewar mai mara lafiya zai iya yin taimama da hadisin jabir akan wanda ya rauni famata. wanda ya wankan taimama famata ya mutu fa'ajaza alaihi salatu wassalamu almasha lahu sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta masa shafa ya ce sun kashe shi sun kashe shi su ma wato Allah wato ya Allah ya sako musu wato faqatalahumullah kyale wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya masa addu'a ya zamanto masa rahama amma asali asab ne qataluhu qatalahumullah haka dai gaskiya ni ma dai na kiyaye a cikin a cikin bulughul mara ko haka riwaya take amma a bar mu gani cikin nan qataluhu qatalahumullah nan ma ake kawo cikin Abu dawo a ah, gunna gashin nemo shi nemo nemo hadisi na ah, a 127 hadisi na ah, a 336 a'a katalahum da katalahum eh, eh shine ai shine muke so duba mu gani wace ce عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه قال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما إشفاء الإي السؤال إنما كان يكفيه أن أن إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصر أو يعصب شك أو يعصب شك موسى على جرته خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده قتلوه قتلهم الله نعم wa kazalika rajahu aidan hakanan ma suka rinjayar har wa yau qiyasus sahih lafiyayye wanda yake jin tsoron sanyin ruwa al-marid da akan mara lafiya bima rawa aidan da abinda aka ruwaito har wa yau akan wannan daga amr ibn al-as annahu ajnaba yayi jaraba a cikin dare wanda yake mai sanyi sai ya yi taimama ya karanta faɗin Allah ta'ala inna Allah kana bikum rahima fadakar ralikan nabi alaihi salatu wasalam sai ambaci wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai kwabe shi ba mm, wannan hadisin bukhari ya ambace shi ta aliqan ah, sannan ahmad ya rawaito shi da abu dawud hadisi na 334 na'am a shi kenan ko sai mu tsaya